wala alu ya zan oba gare ka babu magani ga mutum ga baba alu irin ka roƙan mu alu Allah shi ƙara mai lahiya shi mai arzikin gama lahiya kowace jam'iyya haki yau idan zamu mu ɗauko cikin waɗannan alƙaluka guda tara waɗanda mai girma gwamna ya alƙawari ya kwa neman zaɓe da su babu wani sakta da ba tsakuro ba so saboda haka wasu wasu mayaudara 'yan bumburutun siyasa da suka zo da rana kata waɗanda da ko kwamitin ruwa ba su taɓa zama ciki ne ba ma'ana yana magana hankaka na gabas sannan kuma an ana magana ta butulci ai wanda ka unhane ya san unhaninka za ka juya ma a ce ka bincike duk wanda baka san unhani ne ba yau maganar gari na ma wallahi yadda baka sanya an kai ni hito takara ba haka nan bai sanya an kai ni hito takara ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin iyawa Allah dan wasa na ji daɗin wannan ziyara da kawo min yau dai ina cikin hurin ciki cikin taimakon Allah mun zo mun tarbo jigon siyasa arewacin Najeriya Oban duk dan siyasar da a jihar Sokoto kowace jam'iyya haki Alu Oban Kana kuma ya dawo cikin koshin lahiya kuma muna godiya ga Allah akan haka abu na biyu dan wasa wanda nake cikin horin ciki a kai na yau dama can farko kwanakin baya na ya magana akan wasu da suka tuntuɓin siyasa annan suna son su jawo ma kansu rigimar da ba su da ita dole sun taho matsayinsu na matasa ana siyasa da su kuma wata ƙaddara ta ci musu Dan gabacin sakkwato waɗanga da kabiɗar rige gata siyasa dama na haɗa mutane cewa kwabbi lamido to ya rika bundin zomo kuma gata nan tana ta bayyana wasu sai sun tahi sai kaga sun dawo suna rantsuwa da Allah kuma cikinsu rigingimu annan suna taɓarewa waɗanda mu alhamdulillahi dama maganar da muka yi cewa mutane su yi hattara da riƙa bundin zomo wallahi alu obana ga duk ɗan siyasar da a jihar sokoto da arewacin najeriya kuma kowace jam'iyya haka wallahi alu ya zan oba gare ka babu magani ga mutum ga baba alu irin ka roƙan mu alu allah shi ƙara mai lahiya shi mai arzikin gama lahiya kowace jam'iyya haki jayayya da alu gare ka wallahi ba ƙaramin hasara ba ce saboda alu da kaka gani ikon Allah na an yi an yi an yi ba so guda ba kuma duk wanda ya ja da alu yau in ka dibai tarihi ne ya ruhe jihar Sokoto ba dan komi ba saboda duk wanda ya zan karimi Allah ya alƙawalin kare shi kare mai mutunci ne alherin da baba alu kai jihar Sokoto ya ishe shi ya samu duk jinƙan da Allah kai saboda taimakon Allah da jinƙan Allah yana sabka ga wanda ka tausaya ma al'umma gidan alu yau in ka zo bayan Allah na ta farin ciki talakawa da 'yan siyasa da dattawa suna ta farin cikin dawowar baba alu saboda sun tabbatar da alheri zai sabka gidajensu zai sabka gare su muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya maishe muna shi lafiya kuma masu jayayya da Baba Alu wallahi ko hattara da ikon Allah babu mai iya jayayya da Alu ya kwashe lahiya saboda al'amarin Allah na Baba Alu kuma Allah a tare da shi da izinin Allah Alu zai gama lahiya da ikon Allah da yadda Allah ba a shekara biyu mutanen tambal ƙoƙarin hukumar mulkin tambal ba su tabbatar da mulkin Ahmad Aliyu na shekara biyu ya mulkin da aminu ya yi na shekara takwas da duk wani kajiya ya korafi cikin jam'iyyar apc to bai mutunta dattawanta bai mutunta shugabanninta kuma bai ganin girman su shi yasa ya ka korafi kuma ya ce ba a yi da shi taimakon da ya son ya yi musu su irin wanda suka tunani shi wanda a cikin zuciya ta ya wuce wanda su suka tunani ga rayuwarsu mu aiwar kasan jagoran masarkin, yamma yana zaɓe ko da yaushe ta zaɓe ne babu kama hannun yaro za a yi shi da an ka saba wasu suna nan suna sai da sayarwa wasu kasuwanci iri daban-daban wanda duk cikin rigar gwamnatin sarki yamma an ka samu wannan wanda ni yanzu misali zai maka akwai abubuwan da kowa ya san ya yi alkawali kuma ya ce inda baba ne sarkin matsaya nan zai ɗaura. ya ce mai girma baba alu jagoran siyasa arewa uban 'yan siyasar jihar sokoto kowane fati su wata ma'anar shine wannan shugabannin da aka zaɓa su tabbatar da cewa alƙawarin da suka ɗauka sun cikawa al'ummar jihar sokoto a raya ƙaramin hukuma da ta koma kamar makabarta yau a cikin pdp tambol su ne ne jagororinta Su wane ne ke fuskantar ta tun da muka batta duk wani mai mutunci ya batta saboda haƙurin gwamnan mu har yasa da makusanta ne da yara ne da kowa haƙurin ya shige su yau idan zamu mu ɗauko cikin waɗannan alƙaluka guda tara waɗanda mai girma gwamna ya alƙawari ya kwa neman zaɓe da su babu wani sakta da ba tsakuro ba so saboda haka wasu ƴan wasu mayaudara ƴan bumburutun siyasa da suka zo da rana kata waɗanda da ko kwamitin Ruha, ba su taɓa zama ciki ne ba ma'ana ina magana hankaka na gabas sannan kuma an ana magana ta butulci ai wanda ka unhwane ya san unhwaninka za ka juya ma a ce ka bincike duk wanda baka san unhwani ne ba yau maganar garin ni kai ma wallahi yadda baka sanya an kai ni hito takara ba haka nan bai sanya an kai ni hito takara ba in banda shirme na shirmammun mutane ma wanda adda irin alu ga takardawa maku jihar Sokoto gidan siyasa to me shi ka gudu a wanda za shana barka dan sarki yamma matsa ga tayin ya zaka